yau muna farin ciki yadda Allah ya maida muna wanmu abokinmu kanninmu danmu Usman Sanda kan mutane su jahilci wani abu ai ba zuzozi ne suka kama shi ba hayaniyar dubban magoya bayan jam'iyyar model lumana kenan lokacin da suka hallara a kofar cibiyar wannan jam'iyya domin tarban shugaban reshen yamai sumana sanda da abokansa biyar waɗanda hukumomin nijar suka garkame a gidan yari a ranar 14 ga watan nuwamban 2015 bisa zargin su da yunkurin amfani da makamai don tada zaune tsaye wato sa'o'i kaɗan kafin isowar shugaban jam'iyyar ta lumana sannan tsohon kakakin majalisa hama amadu daga ƙasar faransa inda ya shafe watanni goma sha biyar yana gudun hijira saboda zarginsa da hannu a badakalar sayan jarirai bayan isowarsa cikin iyalansa dan majalisa sumana sanda ya tuna da sauran jigajigan jam'iyyun adawa kusan 20 da ake ci gaba da tsarewa yanzu haka sai dai in yi ma Allah godiya in yi ma militancin mu da na FA Lumana da 'yan kasa duka da sun ba mu cikakken goyon baya watunan goman nan da mu yi kaso lalle yau ni na hita tare da ni wasu su biyar ne amma har yanzu akwai 'yan lumana da 'yan kasa da suna kaso kenan kar mu manta da su dan shi ma ne nace yau ba ranan horin ciki ne shugaban na reshen jam'iyyar madan lumana ya mai bugo da ƙari na hannun damar tsohon kakakin majalisa hama ahmadu sannan minista a zamanin da ake ɗasawa tsakanin pnds tarayya da model lumana Sumana Sanda yana kulle a gidan kaso lokacin da aka zaɓe shi a ranar 21 ga watan Fabrairu 2016 domin wakilcin al'umma a Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar. Saboda haka ya sake nanata aniyar ci gaba da gwagwarmaya domin tabbatar da demokaradiyya a wannan ƙasa. Jiya muna tare da Hamma yau muna tare da Hamma gobe in sha Allah muna tare da Hamma margayin shugaban kasan Maroc mai sunan Hassan shi shine ya ke. yakin zamani ba masu karhi ko masu gaugawa ne suna cikin mishi sai wanda ba su janya su bari to muna tsammani ni da 'yan lumana muna cikin sahun nan da insha Allah ko ina da anke dan a kara demokrasi ne muna cikin insha Allah. Zaman doya da manja tsakanin magoya bayan jam'iyyar Model Lumana da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ya samo asali tun bayan da Hamma Ahmadu da makardabansa suka ki karɓar mukaman da shugaba Isuhu ya basu a gwamnatin da ya kafa a watan Agustan 2013 suna masu cewa Hong Kong ne aka basu. a ci gaban wannan takaddama jam'iyyar model lumana na zargin masu mulki da bita da kullun siyasa akan 'ya'yanta yayin da jam'iyya mai mulki pnds tarayya ke cewa wannan korafi ba shi da tushe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger